jama'a musulmi barka mu sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga nan yankin anguwar madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammaci ne na juma'a sha hudu ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da sha hudu ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da biyar wannan kuma shine darasi na tasa'in da hudu insha Allah a cikin jeren jiyar tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya dakatar da mu idan ba manta ba ba mu gushe ba muna cikin suratul baqara sura ta biyu a cikin jeren jiyar surorin alkur'ani mun zo daidai gaban da Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labarin ɗaya daga cikin manyan bayinsa a annabin Allah na Ibrahim alaihi salam mun kwana kan faɗin Allah madaukakin sarki wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nas za mu sake sauraron aya insha Allah daga bisani sai mu daura fa tafaddal Hasan. a'udhu billahi minash shaitanir rajim من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود idan ba manta ba a jiya muka ji cewa Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya domin ya bayyana mana wasu daga cikin karamomin annabin Allah annabi Ibrahim wanda kuma ya na so zuwa kan fiyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wanda aka kuma ta bayyana a cikin majiya annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama. kamar Umar dan Khattab Allah ya ce wa iz ja'alna al-baita mathabatan lin-nas ka ambata musu yayin da muka mai da wannan ɗaki mun ji cewa ɗakin Ka'aba ake nufi ko Allah ya ce masabatan linnas wuri da mutane za su rinka sha'awar su je su ƙara komawa su kuma komawa babu wanda gari yake ishan shi da zuwa idan ka dubi mutane da suke yawon duniya a yau duk inda mutum ya je a duniya wani lokaci za ka biya ya ce ya gaji da zuwa garin ko kuma garin ma ya fita mushi a rai baya sha'awar komawa amma ba taɓa jin wanda ya faɗi haka game da ɗakin ka'aba ba ba wanda ya taɓa zuwa ya dawo ke kai ni wallahi yau uh, zuwa na garin makka tsakanin haji da umara hamsin da aka ya ishe ni ban sha'awar zuwa babu a kulla yau mutum ƙara sha'awar zuwa gidan yake Shi shine abinda Allah ya wa baitin na yi wato karama Allah ce mata da kallin na wurin kai komo ne na mutane sannan wa amina Allah kuma ya maishe shi wuri ne aminci mun fara tattauna bayani game da amincin da wannan ɗaki ke da shi a jiya a nan ne inda lokaci ya kure mana al-imamu abu ja'far ar Allah ya ji kashi da rahma ya kawo riwaya ta hanyar ar-rabi'u dan anas daga abul aliya ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai mai fassarar alqur'ani da ya zo bayanin wannan gaba da Allah maɗaukacin sarki ce wa ij'alna al-baita masabatan lin-nas wa amna yace amnan min al-adu wato wannan daki wuri ne da yake amintar da mutum daga matsi ina fatan jama'a an gane wa an yahmila fihi silah dan haka bi yadda kuke da sabani da mutum to mafi abu ne mai wahala mutum ya je ɗakin ka'aba kuma a je a ci gaba da gwamna yaƙi a can rigiman da kuke yi zai ƙare a wajen harami ne amma da zaran kun shigo ɗakin Allah haramin maka to za ka ji wannan aminci duk iyayyanka da mutum za ka ji baka ainihin wato da kazar-kazar na ka ɗauki makami a kan shi ka yaƙe shi da haka Allah ya amintar da garin daga ɗaukan makami daga yaƙin maki ina fatan jama'an gane وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم tun a jahiliya fa jama'a ba wai sai bayan musulunci garin ya samu aminci ba a'a tun a jahiliya maƙiya na kawo farmaki waɗannan tsibirai da garuruka da suke wannan yanki amma duk in sun zo sai ka ga sun kewaye garin ka'aba ba su taɓa kawo yaƙi cikin garin ka'aba ba shine Allah ma da kai shi ba mu labari kewa? ويتخطف الناس من حولهم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون الله يقول أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا wai ba su lura da yadda muka mai da wannan gari haramin maka muka mai shi gari ne amintacce ba tun a jahiliya fa jama'a Allah ya ce wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihi duk garurukan da ke kewaye da garin Ka'aba to ana zuwa ana kai farmaki ana ɗiban mazaje a matsayin bayi a ɗibi mata a matsayin kuyangi amma ba a taɓa shigowa cikin garin maka da sunan an kawo yaƙi ba Allah ya yake afa bil batil yu'minu yanzu abin da yake barna da ba gaskiya ba shi za ku koma kuna imani wa bi ni'matillahi yakfuru da abin da yake ni'ima baiwa daga Allah amma kun kafirce shi yasa wanda yake musulunci jama'a wallahi ba wai dan ya gane kuskure a cikin musulunci ba ne, sai dan tsabara da bin son zuciya kawai amma ba wani abu da za a gani na musulunci da za a ce kai wannan abu ba bai dace da hankali ba ko bai dace da ɗabi'a ɗan adam ba ko hujjar bai kai hujja ba ba dai a musulunci ba Ke sa aka rinka samun mutane a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake kira mutane zuwa ga addinin Allah addinin musulunci sai suka rinka cewa mutane la tasma'u li hadha alquran kada ku saurari karatun nan nashi domin da ka saurara da ka biya gamsar da kai da ka bi shi da haka maganinka da shi shine kada ka saurara wannan shine irin matakin da mafarmata suke ɗauka idan suka ji inda ake faɗin gaskiya gaskiyar da ya dace da hankali sai dai in mutum bai ji ba sai dai kuma in ya ji in zai yi girman kai sai ka ji ana cewa yawan gudunka yawan ladanka da ka san ma ka saurara amma da ta saurara sai su ce wallahi wani wani irin tsafi ne a bakin su da ka ji su za ka ji sun gamsar da kai ba tsafi ba ne tsabara gaskiya ne da ma ina fata an gane Allah ya kyauta to Allah madaukakin sarki ya mai da wannan ɗaki naka a matsayin amintaccen wuri shi yasa ka ji a nan ma da yake cewa Allah ya kame garin daga a kawo magarin farmaki ta hanyar ɗaukar makami wa qad kanu fil jahiliyyati yatakhaffafu an-nasu min hawlihi a lokacin jahiliya an kasance ana yi wa mutane ɗauki ɗaiɗai a garurukan da ke kewaye da ɗakin Ka'aba wa hum su kuma da suke cikin garin fa aminuna wallahi suna cikin aminci la yusbauna ba a taɓa kama wani daga cikin su aka mai da shi bawa ba kaji wannan shine aminci an ruwaito kuma wani fassara daga malam mujahid da afa da al-imamu da qatada da ar-rabi'u dan anas dukkan su suka ce abinda ake nufi da wannan man dakhalahu kana Amina, duk wanda ya shiga garin makka ya shiga ɗakin kaba to yana da aminci akan ba wani wanda zai cutar da shi jama'a an fahimci wannan da ko Allah ya sa mu dace daga cikin amincin garin jama'a kamar yadda zamu zo mu ci can gaba wajen abin da ya shafi hukunce hukunce na haji da garin maka hatta tsintuwa jama'a yana daga cikin garurukan da haramun ne mutum ya tsintuwa da sunan na tsinta wannan abin da haka ya zama nawa in ka ga wani abu na wani da ya yadda shi ko ya manta da shi ko dai ka ɗauka in ka ɗauka kuma ka ɗauko wa kanka aiki dole sai ka nemo mai abin ka mika mushi ko kuma ka tsallake ka wuce amma ba a tuntuwa da sunan irin yadda ake cewa Allah ya bani eh Allah ya baka ka nemo mai shi ina ba ta jama'a gani yawa da haka ba za ka zo ka ga hansa ɗin wani a ƙasa ka faci idan mutane ka ɗauka ka saka aljihu ba ba a garin maka ba jama'a in kuma kai wannan ka ɗibo ma kanka matsala jama'a gane wannan ke da aka ba a tsintuwa irin wannan da mutane suke yi balantana kuma a ce wai za a yi maka fashi ko kwace ko fin ƙarfi duk wannan ba a yi jama'a sai yasa in ka je ka ake rayuwa a ƙasar wallahi abin zai ɗaure maka kai da za a kama harkar hada-hadan kasuwanci sai a kira sallah ka duba duk yadda mutane ke zuwa daga ko'ina a duniya wa hum min kulli hadadin yanqiluna Allah yake ko ta wani lungu zuwa garin ake yi amma da zarar mutane sun shigo garin sai su zama wasu irin mutanen kirki ko rashin kirkin sa a baya da haka idan mutum ya ji an kira sallah kawai zai fita daga shagon shi ne ko rufe shagon ba zai yi ba kuma kai baka isa ka shigo kai sata ba jama'a gane nan ne ko amma a garurukan mu fa sai an sa makulli na hakika an sa na ma'ana an sa na zahiri an sa na baɗi ni sai an rufe saboda da na da yawa da suke yawo ba haka bane jama'a amma garin saboda aminci ta ji irin halin da ake samu a ciki Allah ka samu dace sai Malam yace wa madnunu ma fassara bihi haula'il a'imma hadhihi al-aya to idan muka tattaro bayanin fassarar da malamai suka yi wa wannan ayar ga abin da za mu fitar na fa'ida da ainihin wato ma'ana annallaha ta'ala cewa Allah maɗaukakin sarki ya zukuru sharafan ɗaiki yana ba mu labarin darajar wannan ɗaki wani ɗaki shine ɗakin Ka'aba wa ma ja'alahu mawsufan bihi shar'an wa qadra da kuma abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya na bayanin wannan ɗaki a shari'ance da kuma a hukunci. Allah ya shar'anta in za a aikin hajji a ina za a yi jama'a sai an tafi can. Sannan Allah na bayyana mana daraja da matsayin wannan ɗakin tun kafin a fara addinin musulunci. Tun addinin annabin Allah annabi Ibrahim aka shar'anta ayyuka na wato mashabir. har a jahiliya suna da irin nau'in aikin hajji da suke yi jama'a an gane wannan ko da musulunci ya zo ya kawar da wannan a magudancin da ake yi sai ya tabbatar da ainihin wato musulunci sai ce min kaunihi daga menene abin da ake nufi cewa Allah ya yi bayanin shari'a da abin da ya hukunta sai ce na kasancewa wannan ɗakin matsabatan linnas me ma'anar matsabatan linnas ai ja'alahu Muhammad. tushtaku ilayhim arwa Allah ya sanya ɗakin ya zama wuri ne da zukatan mutane zai rinka sha'awar zuwa ko a wani lokaci ina fatan an gane shi yasa ka ga a cikin wannan wata akwai mutane da dama wanda saboda tsaban shauki sun bar garurukan su sun tsallaka sun tafi can saboda ne saboda sha'awar da ake sanya wa mutane na son zuwa wannan daki amma kamar yadda muka ji a baya wuri ne a da wanda babu wani abu na jin daɗin rayuwa kwata-kwata sahara ne busasshen waje ne ɗau wanda ko ruwan sha babu kai aka ce hatta dabbobi ba sa rayuwa a wannan yankin ai daga cikin abin da ya jawo hankalin mutane suka zo da tunanin cewa akwai wani matafiya da suka ga tsuntsaye na yawo a daidai tetin wannan garin shine suka yi tunanin cewa ba za a rasa wani abu na rayuwa wajen ba tun daga tsuntsaye a sama shine matafiya suka yi tafiya suka yi tafiya har suka zo inda ginin ɗakin ka'aba ne daga nan suka fara kasa suka fara a kasa ainihin wato zama har aka raya wajen a matsayin gari to addu'an annabi ibrahim kenan ya roƙi Allah ya ce faj'al da minan nasi ta hawi ilayhi Allah ka sanya zukatan mutane ya rinka sha'awan garin da haka a cikin mu nan waye bai sha'awar zuwa babu kowa yanzu da za a yi mishi albishir cewa an biya maka hajji bana wani ba zai yi bacci ba yau zai ta cewa o oh, ni ma yanzu zan je gabas zan keta hazo ba haka bane jama'a saboda irin sha'awar da ake yi na gari wani ya ce Allah ya sa shi ne ko to Allah ya sa mu ne duka Allah ya sa mu dace to ga ina malai yake cewa saboda yadda Allah ya sa wa zukata shaukin zuwa garin a wato shinni ilaihi kuma suna son su je kai ziyara wala taktabi minhu wa fara sannan ba wanda zai je garin kamar yadda muka ji ya biya ya kosa da ainihin wato garin ya ji baya sake sha'awar garin kuma wani abun sha'awa da zai ba ku mamaki shi ne idan mutum ya je musamman lokacin aikin hajji a lokacin da aka fita aka je muzdalifa aka je arafa aka je mina aka yi wannan wato a menene ake cewa wannan menene a ina son in ce ake wannan wahalar tafiye tafiyan nan zirga zirga ina fata an gani wannan tafiyan nan da za a yi daina-a adenan wallahi mutane na dawowa wujiga wujiga Ka kaga mutum ya galabaita sai akwai tsohon da aka ce dan shi ya kai shi da wannan exercise din zuwa ya yana ma ɗanshi Allah ya isa yake dama ya kota a buti saboda cibiyar ka sa shi ya gajiyar da shi amma abinda nake son fitar mana shine da zarar mutum ya gama wannan wahalhalun kuma ko yana dawowa ya nasu, sai kuma ya je yana sha'awar komawa ina fata an fahimta to kaga asali da wannan wahalan zai sa mutum ya ji garin ya fita mishi a rai ko amma ja'alna baita masabatan lin-nas yadda ka wahala sai ka ji kana ƙara shauƙin komawa ina fatan jama'a gani da aka je ke cewa walau taraddadat ilaihi kullu ari kun ga magana wallahi ko da duk shekara mutum ke zuwa ko ba zai taɓa jin ya ya menene ya ya kujira yawa ka mana wannan cikakken bahaushe ne ala kai ba zagi ne <laughs> na wata gane kun zo ne asalin hausa ko eh yanzu haka ji makwatan mu suna mai da martani ina <laughs> ba fahimta da haka ba za ka taba jin garin ya gundure ka ba ka ji cewa kai kai ya ma ishe ka ko da bi shekara take zuwa shine ma da yake walau taraddadat ilayhi kullu ani ko da mutum na zuwa bi shekara me yasa mutane suke jin haka sai yace istijabatan min Allah ta'ala li du'a'i khalilihi Ibrahim saboda Allah ya tabbatar da karɓan addu'an annabi Ibrahim da annabi Ibrahim yayi alaihi salam fi qaulihi ta'ala wajen faɗin Allah madaukakin sarki faj'al afidatan minan nasi hawi ilaihi. za mu zo kan shi a cikin suratul ila an qala har zuwa inda annabi Ibrahim yake cewa rabbana ya ubangijinmu wa taqabbal du'a ka amshi wannan addu'a samu to kuma Allah ya amsa jama'a ta'ala bi annahu ja'alahu Amina? kuma Allah ya sifanta mana wannan ɗakin kaba akan cewa ɗaki ne inda ake samun kwanciyar hankali da aminci ba a tsoron kidnapper ba a tsoron yan bandit ba a tsoron komai jama'a wallahi kuma an gane wannan ko dan mutum ne zai je wato aikin hajji ko umara amma kaga ya gwammace ya kuri a haramin makka fiye da hotel ɗin shi da aka sauke shi mai katifa da AC da waye ya gumma ya zo ya kunya a cikin ainihin wato masallacin saboda ne saboda aminci kuma gane wannan da ke ko sannan wuri ne da in ka je za ka ga mutum ya fi jin daɗi da nishaɗi ya rinka fita yana tafiya haramin maka karfe jin dare karfe ukun dare a lokacin ma aka fi jin daɗin tafiya saboda ba rana wato an fi jin tsoron rana a garin fiye da tsoron mutane marasa kirki da aka wani lokacin za ka ga mutane saboda tsananin zafin rana ba sa fiye fita da rana amma da daddare haka za ka je ka ga an cika wajen babu masaka tsinki wannan biyu yana nuna irin amincin da ake da shi kuma mata da maza yara da ƙanana kuma ba ka taɓa ji an yi je wajen biyu yadda ake cika ɗin nan maza da mata ka je ka haɗu da waɗanda ba ka taɓa gani ba a duniyar nan amma ya za ka ji kefi na yankan aljihu ba cewa an samu mutane da aka yayyanke musu aljihu ko an samu wasu yara sun fata an ɗauke su an ji an yi ɗaki da su ba za ka ji duk wannan lalatan ba ba za ka je ka ji wasu mata an je an yi zina da su ba sun dawo da cikin shege duk ba za ka ji ba ai wani bature abin da ya sa mutane ta kenan ya aka yi wani ɗaukayi ya je ɗaura satellite a gidan shi yana cikin yawon ɗaukar tashoshi yana kallo kawai sai ya kamo ƙasar Saudiya daidai lokacin da ake aikin haji ya ga tilin mutane wanda idan shi bai taɓa ganin su ba kuma sai aka yi dace daidai lokacin za a kayar da wani sallah daga cikin da ake yi yake sai ga kawai an hasko limani da ɗan igal ɗin nan nashi da alkabba na ɗan mutum yake shi kaɗai ya faɗi kalma ɗaya sai kowa ya kama position kawai yake yana wai da wace sahu yake kawai sai ga kowa yana kowa ya bi yake shi kaɗai yake magana kowa na saurari ba wanda yake motsawa sai ya motsa ha wannan abin sai ya ja hankalin shi yake shi ya saba ganin taro na turai ana yin taro international da national yake amma billahi lazi in za a yi awa ɗaya a taron sai an yi minti hamsin sojoji na bin mutane da kulki ana cewa kowa ya shiru amma ba za a shiru ba har a tashi taron yace ba za a taɓa natsuwa irin yadda aka natsa wannan ba shi bai san me ake yi ba ce sannan kuma za ka samu kefi na yi wato atrocities da za a yi tun daga barayi da masu sata da masu yankan aljihu sannan kuma za ka samu kefi na rekin mata da za a yi ta zina ta zina ce yake sai na ganin nan wajen ya nasu yace ka wanda ake yi a nan ne aka ce sallah su waye wanda aka ce musulmi yace shi ma ya zama musulmi <laughs> kawai ke musulunta jama'a zama ne ke ko ku ƙara gane irin yadda Allah ya sa wa garin aminci ina fatan jama'a an fahimta wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh. eh yanzu imani ya shiga zuciyar shi kwarai da gaske abin da ya rage Shi ne furta kalma kwarai da gaske an samu irin wannan shi ya da zarar an samu wannan ishu din da abu na kurkusa da ake bukata shine sai allaka kana wa mutum kalma shahada eh, amma da zarar zuciyar mutum ya samu wannan amincin da shi ke ya samu shiga kenan insha Allah Allah ya sa mu dace to annabi Ibrahim dai kaji shi wannan addu'a kuma Allah ya karba masa ومن دخله آمنا ويثبته تعالى بأنه جعله آمنا من دخله آمن ولو كان قد فعل ما فعل duk wanda ya shiga ƙasar ya samu aminci kuma duk irin takargazan da ya yi kafin lokacin shigan shi garin kawai sai ji wani nasuwa kuma dakhalahu amina sai ya shiga ƙasar yana mai aminci wa qala abdurrahman ibn zayd bin afyan mala abdurrahman dan zayd dan afyan shi ma a abin da yake cewa kana rajulu yalqa qatila abihi wa akhihi bari ku ji practical approach na irin aminci da ake samu aka shiga kasar mutum ne zai je aikin hajji tun a wancan zamanin fa sai ya je gamu da wani makiyin shi wanda shi ya kashe mai uba shi ya kashe mai ɗan uwa dama ruwa a jallo yake neman shi ido rufe yake neman shi ana zuwa ka'aba sai sa kaga da kike tunani kawai ya nuke mai wuya ya rama ko yace fihi fala zai haɗu da shi a wajen fala ya aridu lahu amma wallahi ko tuna abin da ya mishi ba zai yi ba sai ji kawai ba ta shi yake yi ba shi yanzu abin da ya dame shi ne bautawa Allah da haka sai ya kauda kai kamar ba zai tsaya mai wannan laifin ba kama wasafa a fi suratul ma'ida bi qawlihi ta'ala kamar da Allah ya sifanta wannan daki a cikin suratul ma'ida Allah yake ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin Allah ya sanya wannan ɗakin Ka'aba wannan gida ya zama yin wato harami inda kowa zai ji cewa to ba wuri ne ne yayi tabargaza yayi sabon Allah ba sannan qiyaman lina wuri ne da mutane za su tsayu da aikin ibada kawai shi ya dame su أي يرفع عنهم بسبب تعظيمها السوء za a yi wato ɗauke musu a duk wani abu na damuwa saboda girmama wannan ɗaki da suke yi kama kala ibn abbas kamar abdullahi da abbas shi ma ya ambata yace ce lam yahujja an-nasu hadha bai da mutane za su wanzu ba sa aikin hajji a wannan gida la aqbata Allahu as-samaa da Allah maɗaukacin sarki ya rufe da sama kawai ya haɗe da ƙasa shine za a tashin duniya ma'ana daga sanda aka wayi gari mutane suka daina jin sha'awar zuwa aikin hajji suka daina sha'awar ɗakin ka'aba kowa ya daina zuwa ko to tashin duniya kenan ina fata an gane wa ma hada sharaf wannan darajar bai samu ba illa bi sharafi banihi awwalan sai saboda darajar wanda ya gina wannan ɗakin a karan farko wa huwa khalilur rahman shine ainihin wato bajin dadin Allah mai rahama kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ƙara bayyana matsayin annabi Ibrahim Allah yake wa iz bawwa'na li Ibrahim makana wa iz bawwa'na li Ibrahim makana al-bayt alla tushrik bi shay'a alla tushrik bi shay'an wa qahhir bayti للطائفين والقائمين والركع السجود sujud kun irin yadda aka yi ishara a cikin wannan ayar da Allah yake wa fajr fiye lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i as-sujud ina fata fahimta wa nan ma Allah yake wa idda wa'ana li ibrahim makana al yayin da muka yi wato dawo da rayuwar annabi ibrahim ya zo ta inda nariyan wannan ɗaki wannan gida yake kuma muka yi wato sa shi ya yi hidima wa gidan sannan ya tsarkake wannan ɗaki Allah su shirka bi shai'a ya zan ba wuri ne da za a zo ana shirka ba shi yasa da zamani ya zamani aka samu ɗayan shi da jikokin shi suka koma ruwa suka koma suna shirka a ɗakin shine sai Allah ya tazo da siyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen lokaci Allah ya ce ya sake tsarkake wannan ɗakin shi sa kuka ga Allah ya bawa manzon Allah nasara aka yi fatko maka manzon Allah ya shiga cikin ɗakin gumaka aka cika ɗakin da shi sama da ɗari uku ka ji ɗakin da annabi annabin Allah annabi Ibrahim ya tsaftace shi da tauhidi amma wallahi ƴaƴan shi da jikokin shi sai da zamani ya musu tsawo suka koma suna shirka a cikin wannan ɗakin gumaka ɗari uku da ɗoriya a cikin ɗakin kama sai sa muka ji a baya Allah yake la yanalu ahadi azzalimin azzalimai cikin ayanka da jikokinka ba za su samu wannan darajar ba amma waɗanda suka riƙe tauhidi irin su Muhammadu bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallama sai Allah madaukakin sarki ya sake mai da shi shi ma ya zama imaman linna kai shi ba ma linna ba imamul mursalin aka mai da shi jama'a gane wannan da ke ko da haka Allah ya ce a tsarkake wannan ɗakin manzon Allah ya kakkalle wannan gumakan irin yadda dai kakan shi yayi shine like father like son irin kaka irin ɗa annabi Ibrahim ya karya gumaka manzon Allah ya karya gumaka annabi Ibrahim ya gina ɗakin Ka'aba manzon Allah shi ma ya cika ka ginin hajarul aswad a lokacin da aka rikici aka rasa wa zai dora manzon Allah da hannun shi masu daraja ya aza wannan tubalin kuma gane wannan da ko annabin Allah ya ce annabi Ibrahim ya kira mutane su yi tauhidi a ƙasar manzon Allah shi ma ya kira mutane su yi tauhidi to duk irin abin da kake ganin Allah ya mai da annabi Ibrahim Khalil saboda shi manzon Allah nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma sai da Allah ya bashi wannan matsayi ya yi wato samu wannan daraja na kulla wa fi hadhihi al-aya al-karima malam ibnu kathir yace a ƙarƙashin wannan aya mai daraja نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده sai kuma muka bi Allah ya faɗakar da mu game da wurin da annabi Ibrahim ya tsaya domin aikin ginin ɗakin mun fara magana a jiya ko tare da umarnin mutane cewa ittakhidhu dumin maqami ibrahima musalla ku mai da wannan wurin tsayuwar annabi Ibrahim inda za ku rinka yin sallah to sai muka ji irin maganganu da malamai suka yi da saɓani nan ma malam ibnu kafir ya yi ƙoƙarin kawo su da tattauna su wanda shi ma hasilin bayanan ga inda yake cikewa ya ce ga shi ya kawo wani hadisi wanda muka ishara hadisin Umar dan Khattab a jiya a inda Umar dan Khattab ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ayin cewa wannan wuri da muka ji cewa Allah ya da Annabi Ibrahim Annabi Ibrahim ya mai da shi wurin da ya taka yayin da yake gina Kaaba to saboda darajar shi abinda Annabi Ibrahim yayi da matsayin shi Annabi Ibrahim inda ya tsayuwa a wajen to me zai hana mu mai da wajen wuri da za a rinka yin ibada na tsalla da Allah maɗaukakin ya ce faɗan haka koke da wuya sai Allah ya goyi bayan wannan ra'ayin nashi Allah ya saukar da wannan aya wattaqidu domin maqami ibrahima musalla da kuma sauran abubuwa da muka ji Allah maɗaukakin sarki ya dace da ra'ayin ainihin wato Umar dan a akan shawara da ya kawo haka al-Imam Muslim shi na ya ƙara ruwaitan wannan hadisin na Umar ɗan Khattab na cewa Allah madaukakin sarki ya goyi bayan shawaran da ya bada cewa a mai da wannan waje wurin tsayuwa domin sallah sai ma da ibn kathir yace fa hada kulluhu mimma yadullu ala anna al-murad bil maqam waɗannan bayanai da muka ji da waɗannan nassoshi dukkansu suna nuni zuwa ga cewa wannan wuri da muke kira maqamu ibrahim inna ma huwa al-hajar abin da ake nufi da shi shine wannan dutsen da ya taka ya tsaya a kai alladhi kana ibrahim alaihi salam yaqumu alaihi li bina'il ka'ba wanda annabi ibrahim ya tsayuwa a kai domin gina ɗakin ka'ba lammar al jidar yaushe annabi ibrahim ya taka wannan wajen yace yayin da ginin ɗakin ya tsayi ya zan baya iya ɗauko dutse yanzu daga ƙasa ya kai ga wajen da haka shi sai ya hau wannan dutsen sai ɗan shi Ismail sai ya rinka miƙa mai dutse shi kuma yana azawa kamar yadda muka gare magina suke yi a yau idan gini ya tsawo ga yanzu ba shi yake ɗauko bulo yana hawa sama ba ko zai je ya taka wani abu ne ya tsaya a sama sai shi yaron shi birkila sai ya rinka yin wato birkila ne ko lebura ko kuma ya yi cikin sai ya komai da ƙasa da bulo shi kuma yana azawa to haka annabi Ibrahim ya yi to shi annabi Ibrahim ba kafir ko katako ko tsani ko wane ne ya taka ba a kan dutse ya hau an fahimta ko sai dan shi Isma'il sai ke miƙa mashi wannan aikin kaga wannan yake nuna shi aikin birkila da lebura aiki ne daga cikin gadon annabawa ina fata an fahimta da haka in kana yin karin da cewa aiki ne mai daraja mai tarihi kake yi ba aiki ne na nakasa ba ya samu asali kaji annabi bayan shine birkileya da aka samu a tarihin annabawa sannan annabi Ismail shine ainihin wato lebura mai kwaba mai kasa mai mika mai gudu mara yake cewa don haka abin da ya fi tabbata game da wannan kabila shine cewa annabi Ibrahim wurin da ya taka wannan dutsen shi ake nufi da makamu Ibrahim domin mun ji wasu malamai sun fassara cewa sauran wuraren mash'ar na aikin hajji su ake nufi da wurin jifa da wurin sa'ayi da wurin kaza da wurin kaza amma ma da yake fassarar da yake fitowa karara shine cewa dutsen da ya taka ya hau shi ake nufi da maqamu ibrahim ya kuma alaihi li bina'il ka'aba wanda ya hau shi a yayin da yake gina ka'aba lamma tafa jidar yayin da ginin ya tsayi atahu isma'il alaihi salam sai ɗan shi annabi Ismail amincin Allah ya tabbata a gare shi ya zo a bihi ya zo da wannan dutsen a wani lafazin aka ce matar shi ce ta ɗauko dutsen sai an yi wato annabi Ibrahim shirikinta kenan mahaifin mijinta sai ya taka wannan dutsen sai ya ci gaba da ginin ya kowa ɗaukahu domin ya tsaya kan dutsen wa yunawiluhu shijara sai ya ba'uha biyadihi li raf'il hida sai Ismail ya rinka miƙa mai dutsen shi kuma sai ya rinka aza wato gini a sama har gini ya tsawo wa kullama kamala nahiya to da aka fara wannan aikin duk sanda aka gama ɗaukaka ɓangare ɗaya na ginin kaba an fahimta ko in takala ila nahiyatil ukhra sai a jiya zuwa second phase mun san ɗakin kaba yana da fuska hudu ne ko to da aka gama ɗaga ginin tashin nan sai aka koma na can aka koma har aka kewaya gaba daya an fahimta ko ya kuku haula alka'aba da aka yi rinda kewaye wannan ɗakin ka'aba kun ji daga cikin abin da ya maida wannan tsawaci da ake yi kenan shi ma annabi ibrahim haka yi aikin zagaye wajen ginawa to kai da ba ginin za ka yi ba yau ya ka ce kai ma ka yi aikin zagaya shi an fahimta ko wa huwa waqifun alaihi shi kuma yana tsaye akan wannan dutsen kullama faraga min gidari, duk sanda ya gama wannan bangon naqalahu ila an-nahiyati allati fiha sai ya dauki dutsen ya kai mishi daya a fuskar ɗakin Ka'aba wa haka za hatta tamma ke Ka'aba a haka aka ci gaba da aikin har aka gama jinin fuskokin ɗakin Ka'aba guda hudu kamata ya ce da ya nufi sifatu Ibrahim shi ma malam yake game da bayani zai zo insha Allah a can in an zo kisan annabin Allah Nabi Ibrahim wa Isma'il da Isma'il fi bina'il bayt game da ginin ɗakin Ka'aba وكانت آثار قديم قدميه ظاهرة kun وكل shi ma مثلا da muka mana isharar jiya sawun kafa annabi Ibrahim sai ya bayyana kan wannan dutsen da ya tsaya a kai an fahimta ko walam yazal hada ma'arufan kuma wannan sawun kafan nan nashi bai bushe ba zamanin annabi Ibrahim har zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an rinka ganin sawun kafan nashi ta'rifuhu al-arab da haka larabawan da suka rayu a wannan lokacin duk sun shaida irin yanayin kafan annabi Ibrahim fi jahiliyyati ha kaga a lokacin jahiliya kenan ko dama zamanin jahiliya shine daga lokacin da annabi ibrahim ya zo da annabta har zuwa sanda manzon allah aka aiko shi to wannan lokacin da aka daina addinin annabi ibrahim aka koma maguzanci wani balarabe ya zo ya zo musu da gunki mun fara isharar shi a baya ko za mu zo mu ƙara tattauna a gaba nan ne larabawa suka fara sanin labarin gunki amma larabawa a da ba su taɓa sanin wani addinin bautan gumaka ba abin da suka taso a kai shine millatu ibrahim sun taso akan tafarkin addinin annabi ibrahim wannan na daga cikin dalilin da ya sa duk wanda ya mutu akan bautar addinin gumaka a cikin larabawa to ya mutu kafiri kuma dan wuta ne shi saboda annabi ibrahim ya kawo musu tauhidi a kan shi aka san larabawa amma wannan man. da ya tashi ya je ainihin wato wani ƙasa sai je gayyato musu gunki ya kawo musu nan larabawa sai suka koma bautan gumaka masu hankalin cikinsu? aka ce ba irin tsawatarwa da basu ba cewa wannan ba shine addinin annabi Ibrahim ba wanda shine muka taso iyaye da kakanni a kai shi kuma ya zo a matsayin an ya zo musu da addini ne na ƙasan waje kun san wannan shine mentalitin al'umma da zaran wani ya fita ƙasan waje to duk abin da ya je kwaso su waɗannan da ba su fita ƙasan wajen ba sai su kama kawai su kama yi hammuna abin da yake fitar da muke nan. duk wannan abubuwa da muke koyi na yahudanci da kafirci ba wasu ne da aka kai su ƙasashen wajen ba suka jawo mana da su da sunan sun zo da wayewa shi ke suka zo suka lalata mana addini da al'ada da abin da muka gada iyayenmu da kakanni sai kuma muka yadda cewa wancan din ya fi namu to irin haka ne ai aka kawo musu addinin bautan gumaka kawai suka kama bautan gumaka to kuma dama da zarar mutum ya ɗauki wato wani abu na mutanen wata al'umma to sai ka ga ya girmama wannan abin har ya wuce maka ɗiga ruwa da rawa a kan shi Allah kyauta to abin da ya faru kenan har suka wayi gari suka zama masu addinin jahiliya to har a wannan lokacin ragowar furfushin addinin annabi ibrahim ba su fasa yi ba shi yasa yi suka ci gaba da girmama ɗakin ka'aba shi yasa a lokacin da wani kasur gumin sarki kafiri mai suna abrahada ya zo da project ɗin zai rusa ka'aba ya zo da jiwon shi ai wannan shekarar ne ake kira amulki shekarar da aka haifi fiyayyen halitta kenan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya ce shi ya zo ne domin ya ɗauki fansa me aka yi mata ya ce wani balarabe ne ya fusata a shi sai ya tafi can ƙasan haka ya je ya ya gina wani coci da sunan yana sanya wa ɗakin ka'aba kishiya don haka zai kau da hankalin baƙi da suke zuwa makka da sunan wai suna zuwa suna yin aikin hajji su dawo gari shi ga wani sabon gini wanda aka gina da zinari da azurfa da kayan ado cewa ai wannan ya fi wancan kyau to su kuma saboda kishin ai addinin kakansu ne kun ga magana da muke yi ko duk da sun koma bautan gumaka amma ba su yadda wani ya yi wa Allah kishi akan wannan ɗakin ba suna girmama ɗakin a matsayin ɗakin Allah shine wannan balarabin ya bi dare ya je har can ƙasar Sham ya je ya yi kashi a leda ya yaba wannan ginin nashi yake ginin banza da wofi za ta wa Allah kishiya to ƙaryanka to shi kuma wannan sarkin da gari ya waye ya je ga wulaƙancin da aka yi wa ƙasar ya gano cewa daga ƙasar larabawa aka zo aka yi mishi wannan wulaƙancin ya sa aka ɗibi sampul na kashin aka je aka gwada a lab aka ce wannan kashin na larabawa ne <laughs> aka yi research abu da zai sauki da haka a wancan lokacin suna da nasabar research din da suke yi gama, kun manta lokacin da za a je an yi wato yakin a wani yakin yakin uhud ne ko uhud daga cikin abin da aka gano adadin kafirai da yawansu da adadin dabbobin da suke ɗauke da shi ai da wannan abin suke yi a jami'a balarabe yana kan ya gano maka wani wato al'amari sai ya sa a ji a ɗibo kashin awakai ko na raƙuma idan ya tuntuna ya tuntuna zai gane raƙuman nan na yaƙi ne ko ba na yaƙi ba raƙuman nan suna tafiya a sahara shekara kaza horarru ne ko ba horarru ba duk suna ganewa na wa alaikum assalam wa sallam lokacin da za a yi aha sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai zai sun shi ya albarai da gaske shi na sai na baka eh. to ai sai ya ga wannan shugaban faransa da ayar za yi na kasa eh, eh. shi ma yadda ake ya gane wasu musulman guda biya kan ya je sawu ne sawu suke bi shi ne suna da kwarai da gaske kashin dabbobin da suka hau eh a ciki ya ce waɗannan aha barakallahu ko fahimta ko to hanyoyin da suke bi wajen research din ke waɗanda suke a daji kwarai da gaske fulani suna da gaske abin da suke kwarai da gaske za su iya tracing za su iya tracing ya kyauta abubuwan ne dai aka bari kawai komai ya su kurkuce ne ka ga ana ana ta wahala kuma mara dalili rai da gaske to a nan abin da nake a kawo mana shi ne tarihin abin da wancan abin haka yi ko da ya gano cewa balarabe ne zai wannan abin to shi ne sai ya ɗauɗa mara ce shi ko wallahi sai ya biya ya rusa musu wancan ɗakin saboda yana da ƙarfi yana da sojoji yana da raƙumi Tsora kuma da giwa shine ya hau wannan giwa aka taho to aka taho tiryan tiryan tiryan tiryan sai da aka zo dab da shiga garin kawai sai kuma ya durƙusa ko giwa ko sai ya durƙusa ya ƙi miƙewa abin ya ɗaure mishi kai aka yi jirin duniyan nan wajen zaburar da giwan nan giwan da ya miƙe sai ya tsake yin haka masu kore giwan idan suka juya fuskar giwan ya kalli ƙasar sham ka ga giwa ya zabura yana tafiya da tsauri da tsauri ana jiyo fuskan shi ya kalli ɗakin Ka'aba sai ya sake durƙusawa daga na haka gane akwai matsala shi ne yayi lokacin aka ce shi Abu Talib kakan manzon Allah kenan ko shi ne Abu Talib ko Abdul Muttalib Abdul Muttalib eh lokacin Abraha ta ya sa a raƙuman shi da ake kiwo a wajen gari duk ya kwashe su Abdul Muttalib ya zo ya a bawan Allah ba za mu yi haka da kai ba raƙuma na wani kuma ba abin da ya haɗa ni da kai ni ban ma san ka ba abin da ka zo yi shi ne rusa ɗakin ka'aba ko ni min raƙuma na shiga ka je ka rusa ɗakin ba wanda zai hana ka saboda ɗakin na da Allah mai kula da shi ma da yadda za ka yi da shi kaji tun a lokacin fa maguzawa ne fa amma sun san akwai Allah mai ɗakin ne muhallin shahid yace inna li rabban a inna lil baiti rabban ɗakin na da ubangiji kuma shi zai kare sharrinta daga rusa shi Allah kuma ya kare ko bai kare ba before you know sai aka aiko da sairal abadi gaba ɗaya aka kona su a wajen to a shahi maganin da malam yi anan cewa wannan sawun annabi Ibrahim na kan wannan dutsen a jahiliya duk sun gani sun ga sawun annabi Ibrahim har zuwa zamanin manzon Allah ina fatan jama'an gani sai ce wani haza qala abu talib ya dama magana abu talib din fi qasidatihi al-ma'rufa allaniya abu talib wannan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya shi yana da wasu waƙe da yake yi wa annabi lokacin yana yin wato bayyana matsayin manzon Allah ana kiran waƙen lamiya a ciki ya faɗi matsayin wannan dutsen da makamu Ibrahim da tarihin kama, da sauran abubuwa na Larabawa to ga wani sakara a cikin baiti inda yake cewa wa mutu ko wa mutu ibrahima fi rukbatan inda annabi ibrahim ya a akan dutse sananne ne girman ganshi da tsawon kafan shi ala qadamaihi hafiyan yace ya taka dutsen ne ma ba komai a kafan shi saboda sun ga yatsun kafan sun ga a menene ankle din shi a menene an kalle diddigen shi an fahimta ko duk sun ga shi gairu na iya ba tare da ya shafe ma a lokaci. to amma daga baya kamar yadda muka yaji saboda tsarin masu tabarriki da suka zo daga baya suka yi ta goga wannan sawun sai da idar kafafun ne bace gaba daya na fata an gani. guda biyu ba ne kowanne a mai zaman kanshi sai ce wa adrakal adraka al-muslimuna zalika fihi aiba musulmai a zamanin manzon Allah su ma sun ga wannan sawun kafa annabi Ibrahim an fahimta ko kama kala Abdullahi ibn Wahdi Kama yadda Abdullahi dan Wahab ya ba da labarin har zuwa kan sahabi Anas dan Malik Anas dan Malik ya ba su labari kala yace ra'aytu maqami fihi aqara fi ya akaru ya ce na ga wannan maqam Ibrahim akwai tsawon yatsun kafan Annabi Ibrahim wa akhbasu qadamaihi da ainihin wato a diddigar kafafun nashi gairu annahu azhabahu masu nafi bi aidihi yace ce abinda ya fatar da ainihin wato wannan sawun kafar shine shafa dutsen da mutane suka rinka yi yawa yara wannan ke ko to ga wata fa'ida wanda imamu ibnu katirin ya kawo mana a daidai wannan gaba yace kunti wa qad kana hadha al maqam mulaffaqan bi jidar ka'ba qadiman to kar ku manta an ce dutsen dama an ajewa annabi Ibrahim ne ko yayin da yake gina wannan bangon Ka'aba to kenan dutsen zai zama a jikin garin yake Allah ya sa kun fahimta to amma yanzu in ka je ɗakin Ka'aba za ka ga inda makamin Ibrahim yake akwai tazara tsakanin shi da ainihin wato ɗakin Ka'aba ya aka yi to shine ma ne yake sai mana bayani yace a farkon al'amari dutsen yana bikin garin ne wa makanuhu ma'rufun yau ila janibil ba amma yanzu inda ake ganin wato wannan makamin Ibrahim din yana nan nesa daga daidai setin inda kofar ɗakin ka'aba yake da ake shiga an fahimta min mayalil hajar da zarar ka wuto kusurwar hajarul aswad to ga mukamin ibrahim na. Ah, min babi ah, min albabi fil buqati mustaqilla kuna za ku ga yanzu yana separate entity ne ba a hada shi da ginin ba wa kana khalilu Alayhi salam lamma faraga min bina'il bayt to abin da ya faru shine annabi ibrahim da ya gama aiki ginin ka'aba wa ba'ahu ila bidaril ka'aba ya ɗauki dutsen da hannun shi sai ya gingina da jikin garin ka'aba an fahimta ko au annahu intaha indahu bina ko kuma daidai inda ya gama ginin kawai sai ya bar dutsen a wajen shine last inda aka yi gini sai ya sauka akan dutsen sai aka bar dutsen a wajen Yau inda ya aikin karshe fatara ka huhu naka sai ya bar shi a nan alaihi salam aminci Allah ya tsara tabbata a gare shi wani hada wallahu alam malam yake to sai dai abu in ya zama tarihi ba ka iya sanin hakika Allah ne mafi sani a amara bi salati hunaka inda al-faradi min al-sawa yace shi yasa Allah da kanshi shi ma sai yace idan aka gama kewayen ɗakin Ka'aba sai a zo daidai wajen a tsaya yi sallah domin haka shi ma annabi ibrahim da ya gama kewayawa nan ne ƙarshen inda ya gama aikin ginin kaba to kai ma nan za ka kare tsawafi ya ka ce to kai raka'a jin na na tsawafi sai ka gama a wajen kai ma haka zama shi ma last position kenan inda تبع Ibrahim ta عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة ma وإنما أخره عن الجدار الكعبة amirul mu'minina Umar bin al-Khattab wa ya dauke wannan dutsen daga jikin ginin Kaaba yace ce amirul mu'minina ne Umar dan Khattab radiyallahu anhu ahadu a'immatul mahdiyyin ɗaya daga cikin jagororin nan shugabanni shiryayyu kula fa'ur rashidun wanda halifa ne daga cikin halifofin manzon Allah allazi a mara na marana bittiba'i wanda manzon Allah ya umarce su cewa duk abin da suka yi to mu koyi da su suma dan annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'd annabi ya yarda duk abin da suka yi a madadin shi to daidai ne ai koyi da su ina fata an gane da haka wannan abu da Umar yayi tun da sauran sahabbai suka yi mishi muwafaka ya nuna wannan abin ijma'in su ne ya zama abin koyi da haka ba kuskure yayi ba ba wani abu ne ya zo da shi sabuwa addini ba kuma haka yin ko وهو عهد رجلين الذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم افتدوا او افتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر من ذا الله ده ما yayi wani karatu musamman akan Umar da shi da ainihin wato a shugaban shi Abubakar manzo Allah yake ku koyi da waɗannan mutanen guda biyu bayan tafiya na shine da abubakar da umar wa huwa alladhi nazala alquran bi muwafaqa bi wafaqihi fi salati indahu kuma kar mu manta a baya mun ji shi har ƙur'ani ya rinka sauka yana goyon bayan tunanin da yayi da ra'ayoyin da ya kawo ولهذا لم يمكن ذلك عاد من الصحابة kun gani ko shi yasa ba a samu wani sahabi da ya mai inkarin wannan jan shi baya da yi ba an gane wannan da kyau radiyallahu anhum ajma'in amince Allah ya ƙaru a kan su baki ɗaya to al imam sufyan ya faɗi wani zance a daidai wannan gaba da yake cewa la adri kan bainahu wa bainal kaaba qabla tahwilihi aw qabla tahwilahu ban san menene distance da yake tsakanin dutsen da ɗakin kaba kafin umar ya ƙara mai jan shi baya ba wa kala sufyan la adri akana lasiqan biha amla yace ban sani ba yana jingine da cikin kaba ne ko ko akwai ɗan space a tsakani fa hadhihi al-athar muta'adidatun ala ma dhakarnahu wallahu a'lam malam yace dai wannan ainihi wato maganganun da muka kawo suna a kishiyantar abin da muka ambata a sama Allah dai shine mafi sani to almuhim dai abinda mu muke a bukatar mu sani shine yadda al'amarin ya zamo har aka umarci manzon Allah da sahabbai da mu al'umman musulmi mu rinƙa yin sallah raka'a biyu a daidai wannan waje shine annabin Allah annabi Ibrahim ya Allah umarce shi da wannan aiki kuma da ya gama wajen ya tabbata a matsayin wani akar da musulmai za su rinka gani na tarihi shine Allah yake wattakhidhu min maqami ibrahim musalla wa ahidina ila ibrahim wa isma'ila Allah yake sai muka umarci annabi ibrahim da dan shi isma'il an fayyira baitiya lit su tsarkake wannan ɗakin ɗakin Allah malamai suka ce Allah ya jingina wannan ɗaki ne ga kansa saboda girmama ɗakin shine suke cewa idafatu tashrifin kamar yadda Allah ya jingina wasu abubuwa daga cikin halittunsa ya jingina su wa kansa kamar wancan taguwa na mutanen annabi shu'aib ko Allah ya kira taguwar da nafasullahi wato taguwar Allah ba wai dan Allah ne yake bukatar taguwan ya hau ko ya ci naman ba a dan a girmama taguwar ne ina fata an gane to haka baitullahi ɗakin Allah an fahimta ko da makamancin irin waɗannan abubuwa da Allah yake jingina wa kansa yana jingina wa kansa su ne domin ya girmama matsayinsu an fahimta ko da haka Allah madaukakin sarki ce an fahira baiti lil fa'ifin ku tsarkake wannan daki nawa ga waɗanda za su rinka zuwa domin ibadar tsawafi wal da wanda za su rinka zuwa su zauna dirshan domin su ibada da haka nan a itikafi ma zai shiga ciki na fata an gani. sai ta nan sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗannan wurare guda uku sune wuraren da ake zuwa ibadar itikafi da Ka'aba da masallacin manzon Allah na Madina da kuma Baitul Maqdis Allah yace a warruka istujud da waɗanda za su rinka zuwa domin ibadar sallah sai aka ambaci wasu gaɓoɓin sallah da ake yi shine ruku'u da sujuda kamar da malaman da suka yi wato rubuta ahkamul qur'an suka kawo kamar yadda su Abubakar al-Jassar da yi wato makamantan su Allah madaukakin sarki ya mutu rahama wa daya to idan Allah ya kai mu darasi na gobe sai mu tashi aya ta gaba fadan Allah wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina sha Allah muna da Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe da rai da lafiya ubangiji Allah ya ƙara mana fahimta na littafin sa da kuma yin ba mu ikon yin aiki da abin da muke ji na dokoki da hukunce hukunce mun yi kowa fatan alkhairi da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alaikum wa rahmatullah